لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلى الدين أما بعد أنا فكرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوها أولا يمشي albarka yammacin الله tara ترى قوة رمضان shekara ta dubu ɗaya دا ɗari takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma ya daidai da hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kamar nan akwai tambayoyi kamar haka a mai tambaya ta farko na cewa mutum ne ya yi zakka da dukiyar marayu ya gina masallaci da islamiyoyi shin yana da lada ko kuwa amana a yi mana bayani na farko idan aka mutu mutum ya mutu ya bar wa 'ya'yansa dukiya wannan dukiya ta zama ta marayu wanda yake majibincin lamarin maraya mai kulawa maraya da dukiyarsa yana jujjuya wannan dukiyar ko a harka ta kasuwanci sai ya zama na wannan dukiyar ta kai nisabi na zakka to babu shakka zai cire zakka a wannan dukiyar to gurin cire zakkar za a duba za a bai wa ɗaya daga cikin waɗanda ubangiji ta'ala ya ce a ba su zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina alaiha har zuwa a waɗanda ake ba wa ainihin zakka da ubangiji ta'ala ya ambata nau'uka guda takwas su za a ba wa zakka na wannan dukiya ɗin illa iyaka sai in ya kasance ana cikin wani yanayi da musulmi suke buƙatar a gina musu masallaci a inda suke to sai a gina masallaci da wannan wanda ya haka kuma yana da lada na yin wannan aikin alkhairi da haka babu laifi dan mutum ya yi haka wannan kuma na cewa idan idan mutumin da ya ari ciki sai sadaka da shi sai ya gina masallaci da kuɗi da ya nema na rance kuma bai biya kuɗin ba ya ranci kuɗi ya gina masallaci kuma bai biya kuɗin ba shin yana da lada wato bashi da ya nema daban hukuncin gina masallaci daban illa iyaka shari'a bata kallafa masa dole ya ci bashi don ya gina masallaci ba na fata an fahimta haka idan ya yi da kyakkyawar niyya yana ganin cewa wannan kuɗi da ya karɓa bashi don ya gina masallaci yana da damar biyan wannan kuɗi shi yasa ya karɓi bashi to yana da lada to bayan kuma ya karɓa ko karya arziki ta same shi ko wani abu to babu shakka wannan bai yi laifi ba sai dai fatan Allah maɗaukakin sarki ya bashi damar yadda zai ya biya amma haka kawai saboda mutum gashi nan shine sarkin neman lada saboda shi ne sarkin neman aljanna ya je ya ciyo bashin abinda da ba zai iya biya ba da zuma cewa ai masallaci zai gina to wannan shari'a ba ta kallafa masa wannan ba Allah madaukakin sarki yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a bangiji baya dora wa wata rai abinda yafi ta wadda ba za ta iya ba wallahu a'lam a mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari biyu da da yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 200 mun tsaya ƙarshen aya ta 268 za mu tashi a farkon aya ta 269 من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم

sarki ya ce yu'til hikmata man yana ba da ilimi ga wanda ya ga dama wa man hikma kuma hakika duk wanda aka ba wa ilimi faqad utiya khairan kathira an ba shi alkhairi mai yawa hakika an ba shi mai tarin yawa Allah maɗaukakin sarki yana ci gaba da bayyana baiwarsa ga bayansa da kuma irin falala da yake musu da fifita wasu su sama da wasu ya ce yi hikmata man yasha wato yake ba da ilimi ga wanda ya ga dama a cikin bayansa yakan zaɓa ya sanar da su abin da bai sanar da sauran bayi ba ya ba su fahimta ɗoriya sama da wasu daga cikin bayin nasa dan haka haka Allah maɗaukacin sarki yake yi saboda adalci irin nashi subhanahu wa ta'ala an kirayi ilimi da cewa alhikma mabota ilimin tafsiri suka ce hikima a nan me ake nufi da hakikanin ma'anar hikima domin hikima tana ɗauke da ma'anoni masu tarin yawa amma magana mafi inganci yutil hikmata man yasha yana ba da ilimi ilimi na alkur'ani ga wanda ya ga dama wa يؤت الحكمة al-hikmata duk wanda aka ba wannan ilimi faqad utiya akwai ainihin inda ubangiji ta'ala ya ambaci hikima amma abin nufi da hikima nan shine wato hikima da dabara a furuci da kuma iya gane abin da yake daidai da nusar da mutum da kuma sanin yadda mutum zai bauta wa Allah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce haƙiƙa mun ba wa hikima daga gare mu na fata an fahimta dan haka wannan shi ma na ɗaukan ma'anar hikima a nan faɗinsa yu'til hikmata man sha yana ba da hikima ga wanda ya ga dama na nuna maka cewa na daga cikin sunaye da alkur'ani ya kira ilimi da shi shine alhikima domin da wannan ilimin mutum yake sanin hikimar da zai ya gudanar da rayuwarsa da wannan ilimin mutum yake sani yadda zai bauta wa ubangijinsa da wannan ilimin mutum yake sani ya bi hikimomi don ya tsira daga azabar ubangiji ta'ala ya kauce wa dukkan aiki na sharri ya kuma ainihin bi da kansa dukkan aiki na alkhairi wannan shine abin da ake nufi da alhikma yana daga cikin wato alhikma Allah maɗaukakin sarki ya ba wa mutum ilimin kuma sai ya arzuta shi da aiki da ilimin idan Allah ya bawa mutum ilimi sai ya na kuma babu aiki da ilimin to bai zama yana yana da hikima ba da haka wannan ilimin zai zama wabalan alai zai zama musiba da fituna game shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci wanda aka bawa ilimi amma ba su aiki da ilimin ba ya kamanta su da jakai ya kuma kamanta su da karnuka Allah madaukakin sarki yace masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara misalin waɗanda aka zo da at wato yahudawa misalin shi thumma lam yahmiluha sai kuma suka yin aiki suka ƙi yin aiki da kun kashe wannan sai suka ƙi yin aiki da abin da ubangiji ta'ala ya saukan musu misalin su kamar salil himar wato tamkar jaki suke yahmilu asfara wanda yake ɗauke da littattafai amma bai san amfanin littattafan ba yana ɗauke da ƙur'anai a bayansa amma bai san amfanin su ba bai san me ke ciki ba to haka misalin su yake to wanda aka bawa ilimi kuma bai yi aiki da ilimin ba to anan bai shiga cikin waɗanda aka ce yu'til hikmata man yasha ba domin madadin ilimin da aka bashi ya zamo alkhairi a gare shi sai ilimin ya zama sharri wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kafira to in bai yi aiki da ilimin ba to bai zama utiya khairan kafira ba domin abin ya zama sharri a gare shi shi yasa ma abota ilimi suke cewa innal ilma silahun zu innal ilma silahun zu wato ilimi takobi ne mai baki biyu a iya baka ilimi ilimi ya zama hanya ce mai sauƙi ta shigar ka aljanna a iya baka ilimi kuma ilimin ya zama hanya mai sauki ta shigar ka wuta Allah ya tsare mu Allah maɗaukakin sarki ya sake sifanta waɗanda aka ba wa ilimi suka ƙi yin aiki da ilimin suka fifita rayuwar duniya sama da ilimin da Allah ya ba su ya kamanta su da kare watulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من ba su labarin wanda muka zo wa da littafi muka ba shi ilimi amma sai ya kwabar da wannan ilimin ya zare kansa daga ilimin sai shaitan ya bi shi sai ya kasance cikin waɗanda suke kangarago Allah maɗaukakin sarki ya ce fa masaluhu ka masalil misalinsa kamar misalin kare ne sai ya kwatanta su da kare ma'abota ilimi sun san cewa ilimi da ubangiji ta'ala ya ba su jarrabawa ce imma su nasara a jarrabawar ko kuma su faɗi a jarrabawar za su yi nasara a jarrabawar idan suka kyautata niyyarsu a neman ilimin da kuma ilmantarwa da kuma da'awa da karantar da mutane da wannan ilimin ilimin kuma zai zama sharri a gare su idan suka nemi ilimin ba dan Allah ba sai dan su samu ɗaukaka sai dan su samu shuhura sai dan su ji ana yabansu sai dan su ji muryoyinsu na isa ko ina to kuma ilimi ya zama musiba ga mutum shi yasa saboda girman hadarin haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa awwalu man tusa'aru bihim an-nar salas farkon waɗanda za a ainihin hura wutar jahannama da su da su za a yi makamashi wuta mutane guda uku daga ciki sai aka ambaci malami za a kira malami da aka bawa ilimi ranar alkiyama a ce me ka koya kuma me ka koyar zai ce ya ubangiji na koyi qur'ani kuma na karantar da alqur'ani na koyi hadisan annabi na karantar da hadisai na karanci hukunce hukunce na karantar da mutane to daga nan bayan ya gama faɗin haka sai wani mai kira ya kira an kazab ya ce ƙarya yake ya nemi ilimi ne saboda a ce ya zama malam ya nemi ilimi ne saboda ya shiga sahun suwa ne ya nemi ilimi ne saboda ya samu daraja irin ta suwana da suwani to sai a ƙarya shi to sai Allah madaukakin sarki ya ce aljamuhu bilijamin min nar ku yi masa akala a sa masa linzami ta wuta a jashi zuwa wuta sai ya zama farkon wanda za a fara sawa cikin wuta shi yasa Sufyanu sauri Allah ya ƙara masa yadda yana cewa إن أشد, الناس إن أشد شيء على نفسي الإخلاص فإنها تتقلب علي وثم قال اليسي لم أرى شيئا أشد على نفسي من نيتي إنها تتقلب علي يسي بان تبقى وأنا أبو ليبان وهلا أزوتي يا تابا كمن نية أن يمن إلمي دكما إلمان تروى دكاران تروى يسي سبو دنية تتكن ججو ياما سيسا نيمي تكوتي تشيقا من دريا da kuma in yi don in samu kusanci da shugabanni don in samu dukiya mai yawa don in hau ababen hawa na alfarma in zauna a gidaje na alfarma saboda in keta wa sauran mutane in shiga cikin sahun manyan malamai sai zuciyata ta riya min haka in rika kokarin in dawo da ita ita kuma tana kokarin jana yace babu abin da ya bani wahala a rayuwata kamar niyyata har ma yake cewa talabna na hazal ilma li ghayri fa aba illa an yakuna lillah mun nemi ilimin nan ba dan Allah ba ilimin ya ki ba mu kansa sai da muka neme shi dan Allah sannan muka samu wadda wannan ke bayyana maka faɗin ubangiji ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai ubangiji ya ilmantar da ku idan il ubangiji ta'ala ya zaɓe ka ya ilmantar da kai ilimi daga gare shi to sai kaga ya sauƙaƙa wa zuciyarka ikhlasi sai kaga yaddarsa kake nema ba yaddan waninsa ba ba yaddan masu sauraron ka ba ba yaddan ɗaliban ka ba sa shi kake nema don haka ko abin da za ka faɗi ko yayi wa mai sauraron ka daɗi ko kan yayi wa mai sauraron ka daɗi in dai yayi wa ubangiji daɗi to shine abin da kake nema to wannan shine alhikma da wannan hikimar kuma ubangiji ta'ala yake taimakon mutum ya rika gane abin da zai amfane shi a rayuwarsa da kuma abin da zai cutar da shi shi yasa babu wani sharri da zai tunkaro wata al'umma face farkon waɗanda ke fara gane wannan sharrin su ne malamai za ka ga suna ta faɗakarwa su ta da'awa su ta kira su ta kira wanda ya karɓi da'awar ya bi abin da suka faɗi sai ka ga Allah ya tsiratar da shi wanda ya ƙi kuma idan musibar ta taso sai ka ga ta tare har da shi gaba ɗaya an haɗa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to wannan yana daga cikin hikima hikima wato ilimi da ubangiji ta'ala yake ba wa mutane wannan yakan sa su kyautata mu'amala a mu'amalolinsu wanda yake da ilimi da basira babu sanda zaka ga zai maka karanta a mu'amala ko ya yi karya a maganganunsa ko yi yaudara a mu'amalarsa ko kuma ya yi ainihin girman kai a mu'amalarsa babu sanda zaka ga wannan saboda iliminsa ya zama haske a gare shi duk abin da yake daidai abin da ya cancanta abin da yake na masu mutunci masu kima masu daraja to haka zaka gani yana yi da abin da yake akwai karanta a ciki da kuma kaskanci da girman kai da yaudara da ƙarya mai ilimi ubangiji na haskaka masa sai ka ga ya kauce wannan idan zai yi mu'amala zaka ga mu'amala ce wacce take mai kyau idan zai yi furuci furuci ne wanda yake mai kyau duka wannan karkashin hikima da ubangiji yake bayarwa sannan kuma babban alkhairi da ke cikin hikima da ke cikin ilimi shine mai ilimi aikin alkhairinsa yakan ninku sama da na kowa imamu malik alaihi rahmatullah yana zaune a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana karantarwa sama da shekaru 60 wadda in ka ji an ce imamul madina ko imamu daril hijra ka san ba kowa ake nufi ba sai imamu malik annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi wata magana wadda jimhurin malamai sun tafiyo kan ma'anar wannan maganar ta annabi ana nufin imamu malik ne da yake cewa yushaku an yadriban nasu a kabidal ibli fala ya ya ji duna mithla alimil madina lokaci na nan tafe da mutane za su rika hawa wato raƙumansu suna zuwa neman ilimi zai yi wahala su samu malami mai tarin ilimi irin malamin madina to kuma a iya bincike da hasashe ba a samu wani daga cikin malaman madina da ya samu shuhura ya tara ɗalibai kamar imamu malik ba da ka dare da rana safe da yamma yana nan kusa da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama kusa da rauda ash-sharifa yana ba da ilimin alqur'ani da ilimin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sunna tsantsa to sai wasu malamai suke ganin ai bata lokaci yake wasu daga cikin malamai kasan kowane malami a kowane zamani baya rasawa daga cikin malamai waɗanda za su kushe abin da yake yi to amma ba yardan kowa ake nema ba Allah kaɗai ake neman yardarsa za a kushe usulubinka za a kushe maganganunka za a wani ma zai nemi ya ji tuntuɓan harshenka domin ya samu dama da zai maka raddi ko da ko a waɗanda wanda kuke aƙida ɗaya da shi to wasu daga cikin malamai sai suka cikin abin da ubangiji ta'ala ya hore musu a ilimi da ya ba su sai suka zamo azuhad zuhad wato tsantse ne da gudun duniya sun yi fice a wannan babi wasu kuma daga cikin su sun yi fice a babin ibada za su keɓanta suna karatun Ƙur'ani, suna istighfari suna ibada suna yawan nafilfili suna yawan salloli to tare da haka sai ubangiji ta'ala ya ɗaukaki darajar imamu malik a zahiri sama da su to wannan sai yasa suke yawaita rubuce-rubuce suna aika wa imamu malik su ce ya kai imamu malik ka shagaltar da kanka da ilimi da ilmantar da mutane kullum kana nan a masallaci kana karantarwa baka shagaltar da kanka da yawan azumi ba baka shagaltar da kanka da yawan karatun alkur'ani ba baka shagaltar da kanka da yawan kiyamun laili ba baka shagaltar da kanka da yawan istighfari da sauransu ba sai suka rubuta suka kai masa a wasiƙa da ya gani ya karanta to anan zaka ga amfanin hikima da Allah ya ce wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katira bayan ya karanta sai ya juya takardar ta baya sai ya ansa ya ce wa alaikum assalam sabbahaka Allah bima sabbaha bihi auliya'a kai ma ina maka barka da safiya tare da yi maka fatar kawaye gari cikin alkhairi kamar yadda waliyan Allah suke wayan gari cikin alkhairi ya ce amma maganar ka ta cewa nayi ruko kawai da karantar da mutane nayi watsi da qiyamul layli nayi watsi da ainihin azumi nayi watsi da kaza da kaza da kaza da kake faɗi to ni dai na san ubangiji ta'ala yana cewa inna sa'ayakum la shatta ayyukan ku daban-daban ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullun muyassarun lima huwa la kowane mutum da ka gani ubangiji ta'ala yana sauƙaƙa masa abin da ne aikin da Allah yake zai yi yace don haka wani sai ubangiji ya bude masa kofar nafilfili kawai to don haka ya ci gaba da nafilfilinsa wani Allah ya bude masa kofar yin azumi kawai don haka ya ci gaba da azuminsa ni kuma sai ubangiji ya bude mun kofa ta ilmantarwa don haka zan ci gaba da ilmantarwa ta to kaga in ban da hikima da da da imamu malik ba irin wannan raddi zai yi ba da zai tattaro ayoyi da hadisai ya rusa su gaba daya ya kawo masa al'alimu malami guda daya ashaddu ala shaytan min alf abid shaytan yana tsoron malami guda daya amma zai iya rusa masu ibada da kwana a masallaci ana qiyamul laili dubu zai iya rusa su a cikin sekan daya amma banda malami daya malami daya ya fi ya fi bawa shaytan wahala shi yasa fituntunu da musibu da malamai suke fuskanta ya fi musibu da fituntunu da dukkan sauran mutane suke fuskanta shi dan ta duk hanyar da zai bi saboda ya rushe imanin malami ya ainihin cire masa ikhlasi a zuciyarsa ya lalata masa hanyoyin da'awarsa ta ko ina shedan yake bullo mai da'awa shedan na bullo masa ta fuskar son mulki yaji yana son ya zama sama da kowa saboda in shaitan ya rusa shi ta nan to dubban mutane ba za su samu shirya ba shaitan zai shigo masa ta babin san duniya a rika buɗe masa ƙofofi na duniya ya rika ganin dubban miliyoyi ya rika ganin wato wato damammaki daban-daban sans na samun wani abu na rayuwar duniya duk za su buɗo masa saboda in ya bi kenan kuma an rushe da'awa sai ya zama na dubban mutane ba su samu shirya ba zai biyo masa ta babi daban-daban ta inda bai zata ba zai biyo masa ta babin mata mata su rika rudansa kuma zai aiko masa da mataye waɗanda suke da iya shedanci waɗanda suke da kyan halatta saboda su ruɗe shi har su ja shi ya faɗa cikin aikata aikin barna ta yadda da ya aikata shi kenan kuma an karya lagon da'awarsa shi kenan kuma ya daina da'awa sai dai ya linki hannu ya zo ya dawo ya zauna shi yasa a cikin ainihin a ah, ahadis wadda suke hadisai ne waɗanda suke isra'iliyat wadda in suka zo ba za ka karyata ba kuma ba za ka gaskata ba in suka yi daidai da ma'anonin shari'ar musulunci to za ka gaskata su shaitan ya zo ya samu wani malami ya samu wani mai bauta yana nan a zaune a ainihin bukarsa yana ibada ya ma nisanci inda mutane suke saboda ya samu nutsuwa a ibadansa a ƙiyamin lailansa da filinsa da azuminsa da sauran ayyuka na ibada sai shaidan ya zo ya same shi ya ce malam kana ta ibada kana ta neman kusanci zuwa ga ubangiji ta Allah wannan na nuna cewa sanin girman ubangiji ya sa kake yin haka to shi wannan Allah da kake ta bauta masa zai iya tunda yana da iko ubangiji nan da kake bauta masa zai iya haɗa sammai da ƙasai cikin ƙwai kana gani Allah yana da daman ya haɗa sammai bakwai da ƙasai cikin ƙwai ka ɗauka ƙwan zabi ƙwan tantabara ƙwan maciji Allah yana da ikon yayi haka bawan Allah nan yi shuru kwanto ya rufe shi kuma Allah ya ce a fillahi shakku akwai shakku da kokonto game da Allah sai ya ce kai abin da wahala to kaga ya rusa masa imaninsa gaba ɗaya ya riga yanzu ya fita daga da'ira ta imani to sai ya murna iblis ya yi murna sai ya zo kuma ya samu malami ya riya masa cewa malam kana gani sammai bakwai da kasai Allah ta'ala zai iya haɗa su cikin kwai malam yace kwarai kuwa yace ta yaya haka yace baka ji yace wa huwa ala kulli shay'in qadir ba kulli shay'in yace yace wannan ma shay'un din ne da aka fa bihi alladhi kafar shi dan ya ji kunya ya koma to in banda ilimi ne zai nuna maka wannan wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kaseeran duk wanda aka bawa ilimi to an bashi alkhairi mai yawa ƙofofi na sharri sukan shigo wa mutane da dama cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai a roɗe su a rusa imaninsu amma ban da malami saboda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya kintsa zuciyarsa aka yi wa zuciyarsa tanadi ya zama na yana da makaman kare dangi na ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam idan fituna ta tunkaro shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa shi mumini yanzuru bi nurillah yana kallo ne da wani haske daga ubangiji wa yasma'u bi nurillah kuma yana ji da wani haske daga ubangiji ta'ala idan fituna ta tsananta musibu da bala'ai suka yawaita to za ka ga waɗanda Allah yake tsamar da su fitinar ba ta haɗa da su ba su ne malamai da kuma waɗanda suka rafi da su suka bi su sai ka ga Allah ya tsiratar da su lokacin da khawari suka bayyana suka yi ta kafirta wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi ta rushe khalifancin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi ta kokarin sai sun kashe sayyidina usman saboda sayyidina usman baya hukunci da abin da Allah ya saukar to sai abin ya yawaita wasu suka yi ta bin su har abin ya kai ga zamanin sayyidina ali suka yi ta tada fitina suka yi ta tada fitina suka yi ta kafirta su sayyidina ali saboda suna cewa su sayyidina ali suna hukunci da abinda Allah bai saukar ba su kuma ai sun karanta qur'ani Allah madaukakin sarki na cewa ilal hukumu illa lillah babu wani hukunci in ba hukunci na Allah ba to sanda aka yi haka kuma suna da karfin ba da dalili da turjiya da cijewa har annabi sallallahu alaihi wasallama tun kan ya rasu ma ya bada labarin su yace saboda karfin ibada zaka ga goshin sa har fafashewa yake yace tahtiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim in kaga suna ibada sai kare na naka in kaga suna azumi sai kare na naka amma yace yamruquna min al-islam kama yamruqu sahmu min ar-ramiyya suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga baka to suka fitini al'umma a lokacin suka yi ta janye mutane da yawa suna shiga aƙidar su ta hawarijanci to na ali ya ga cewa waɗannan mutane ya kamata a samu masu ilimi da za su je su rusa su gaba ɗaya to ya ga babu wanda ya cancanci a aika sai abdullahi bin abbas shi ya sa muminai dangin juna ne masu ilimi na inganci ingantaccen ilimi na ƙur'ani da sunna dangin juna ne kalmominsu ba sa bambantuwa hadisai da ayoyi da zaka ji ana ja a wannan masallaci haka zaka ji a wancan masallaci fahimta su iri daya babu bambanci dan haka ba tare da ya tattauna da Abdullahi bin Abbas ba ba tare da ya ya sun yi guzuri na dalilai da hujjoji ba yace kawai je ka warware wannan akida tasu da fahimta su Abdullahi bin Abbas ya je sanda Abdullahi bin Abbas ya zauna da su yace ku saboda me kuke kafirta da yawa daga cikin musulmi da kuma khalifan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce ai yana hukunci ne da abin da Allah bai saukar ba kuma Allah ya ce me dalilin ku suka ce ai Allah madaukakin sarki yana cewa inil hukumu illa lillah ce wannan ita ce hujjar ku suka ce eh sai ce to idan na kawo muku hujjar da za ta rushe wannan hujjar taku a cikin alkur'ani za ku yarda suka ce za mu yarda sai ya ce Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allah bainahuma wasulhu khair ubangiji yace ma'aura ma'aurata wa in khiftum shiqaqa bainihima in kuka ji tsoron za su rabu a rika samun matsala tsakanin su fab'athu hakaman min ahliha ku aika da mai hukunci cikin danginta da danginsa su je su musu sulhu su yanke hukunci a tsakaninsu idan ya kama a raba auren shi ya fi alkhairi to sai a raba idan kuma ya kama a sulhunta shi ya fi alkhairi to dama wa sulhu khair anan Allah ya ce hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi shi kuma wannan hukunci daga waye yake sai suka yi sannan sai yace a aikin hajji idan mutum ya ainihin wato bar rukuni ko kuma ya shiga mahzuratul ihram abubuwan da aka hana mai ihrami yayi Allah madaukakin sarki yace yahkumu bihi zawa adlin minkum a aika da mutum biyu adalai daga cikin ku sai hukunci wannan hukunci ba na mutum bane suka ce eh sai ya ce to me ma'anar ku na cewa inil hukumu illa lillah kaga a cikin kalmomi guda biyu kawai ya warware wannan aqida da aka ɗau shekaru ana jan mutane akai to kaga yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katira Allah yana da ainihin hikima da ilimi ga wanda ya ga dama wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan katira wannan ke nuna maka cewa duk inda mutum ya kai ga mulki har yanzu bai samu alkhairi mai yawa ba duk inda mutum ya kai ga tarin dukiya da arziki da kamfanoni da jiragen sama kai ya mallaki duk kogunan duniya da gwalagwalan da ke ciki duk bankunan duniya da dukiyoyin da ke ciki a ce mallakarsa ce har yanzu bai samu alkhairul kafir ba Me kuɗi nawa yake aiki irin ta jahilai Me kuɗi nawa yake magana ta karanta ta marasa tunani sarakai nawa suke furta kalamai irin ta jahilai suke mu'amala irin ta ƙananan mutane to amma ɗalibin ilimi sai kaga ubangiji ta'ala ya kintsa hikima a kalmominsa ya kintsa hikima ya sa a ayyukansa wadda wannan ke nuna maka cewa babu wata baiwa da Allah ya yi ɗan adam bayan baiwa ta musulunci sama da baiwa ta ilimi wadda da wannan ne kuma mutum zai san Allah ya iya bauta wa Allah maɗaukakin sarki da wannan ne mutum zai nisanci duk abin da ubangiji ta'ala ya haramta masa ya kuma yi kokarin aikata duk abin da ubangiji ta'ala ya umarce shi domin ya samu lahira ranar alkiyama Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya ce wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira saboda girman alkhairin wato ilimi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la hasada illa fitnain wato ba a hasada wa mutum sai a abu guda biyu abu na farko da ya ambata yace rajulun atahu Allahul hikmata a wata a wani hadisin rajulun allamahu Allahul Qur'an mutumin da Allah ya sanar da shi ilimin Qur'ani ya san Qur'ani ya zama gangaran in dare yake ya mullaili yake da rana zai je ya kebance yana kwani in har za ka yi hasada to kai hasada wa wannan shi kuma alhasad huwa tamanni zawalin ni'mati anil ghair ka rika fatan nama a kwace ni a bani to in akwai wani abu da za ka yi wa mutum hasada a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ilimi ka ga mutum Allah ya bashi ilimin ƙur'ani yana karantawa dare da yini to kaga wannan kullun darajarsa tana karuwa a gurin Allah madaukakin sarki shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa yuqalu liqari qur'an iqra warqa hatta takuna manzilatuka inda akhir ayatin taqra'uha za a ce wa makaracin alqur'ani ranar kiyama karanta kuma kai kai sama ka karanta kai gaba hatta ta kuna takuna tuka inda akhir ayatin taqra'uha ka da matsayinka a aljanna iya tsawon aya da ka karanta wanda ya karanta qur'ani gaba ɗaya iya adadin ayan alqur'ani ayoyin alqur'ani Allah zai ɗauki darajarsa a aljanna haka a wannan ranar ne zaka ga bambancin masu karatun qur'ani da waɗanda ba su yi a yau kana zaune da shi a majalisi guda ɗaya ka na goga kafaɗarsa amma ranar alkiyama sai ka ga tsakaninka da shi bu'dal mashriqai kamar tsakanin gabas da yamma kamar tsakanin ƙasa da kuma sama ya riga ya keta ya yi nesa a aljanna kuma to ubangiji ta'ala duka wannan na daga cikin alkhairul kafir da yake ba wa mutane wani abu da zai baka mamaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa shi wanda aka ba wa ilimi darajar ilimin kawai da aka ba shi to hatta kifaye a cikin koguna da tekuna suna cewa ya Allah ka yafe masa kusa kuransa hatta tsuntsaye a sama suna nema masa gafara suna cewa ya Allah ka yafe masa kusakuransa hatta fari suna cewa ya Allah ka yafe masa kusakuransa annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta al-hitanu fil bahr hatta kifaye a cikin teku suna cewa Allah ya yafe masa zanabansa ina ga kuma ga ya zama mai ikhlasi ya zama mai takawa wanda ya ikhlasi a iliminsa ya karantar Allah kadai ya san adadin waɗanda suke amfanuwa da iliminsa bayan su Allah kaɗai ya san adadin waɗanda za su amfani da wannan ilimin wanda ya isar wa ɗalibansa ɗalibansa kuma za su isar wa wasu kaddara kuma ya yi rubuce-rubuce ya yi wallafe-wallafe Allah ya albarkaci wannan zai taso yana da lada na duk waɗannan mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi kowa girman daraja domin duk aikin lada da muke da shi annabi yana da irinsa a mizaninsa shi ma to haka ma sahabbansa da suka isar mana da sunna duk aiki da muke yi haka nan ma tabi'ai haka nan ma waɗanda suka biyo bayan su duk wani ahlus sunna da ka gani a duniya shaykhul islam ibn taymiya zai zo gaban Allah ranar alkiyama da irin ladansa a mizani manya manyan malaman sunna da suka tsaya suka karantar da sunna ba su ji tsoron sarakai ba ko su ji tsoron wasu attajirai ko su ji tsoron wani mahaluki ba suka nemi yardan Allah za su taso suna da ladan duk waɗanda suka bi wannan sallar ranar alkiyama a mizaninsu don haka ne ya fi malanta alkhairi to haka Allah maɗaukakin sarki yake sufanta wannan wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira Salim bin Abdullahi bin Umar Allah ya ƙara masa yadda ya zo yana tawafi a harami ga ainihin khalifa Hisham bin Abdul Malik Hisham bin Abdul Malik sama da mutum dubu a kewaye da shi da sojoji da 'yan sanda da wane ne gaba ɗaya ana kakkare mutane ana a matsa a matsa sai ga salim bin abdullahi bin umar jikan sai na umar rigarsa a koɗa take takalmansa ya hahaɗa takalmansa a hannunsa ya sa a ƙarƙashin hammatarsa me irin wannan alama alama ta ne a tare da shi alama ta talauci me yasa ya shigo har masallaci da takalmansa saboda in an sata kamin ya samu wani sai an daɗe na haka ɗinyar makahu ta nuna a hannunsa shigowansa masallacin harami ke da wuya mutane suka ce la ga salim bin abdullahi bin umar can ga salim can kawai sai kawai labari sai cike cikin harami ana ai salim bin abdullahi bin umar ya shigo kowa yana ina yake ai gashi can gashi can kai ka ce kobo an zo an zagaye shi sai aka bar khalifa kadai babu kowa to kaga sarakai ba sa son wannan babu abin da shugaba ya ƙi kama a ce gashi nan yana shugaba kuma akwai wani wanda ba shugaban ba yana ba da umarni kuma ya yi hani kamar shi yana tayar wa shugabanni hankali irin wannan to sai ya ga duk an koma an je an zagaye salim bin abdullahi bin umar mutane sai neman fatawa suke kawai ya imam ni ne nai kaza nai kaza yaya hukuncin aikin hajji na ni ne na warware harami nai kaza nai kaza yaya zan yi ni kuma ga abin duk an zo an kewaye shi yana tsawafi ana tattaunawa shi yasa ya halatta kana tsawafi kana ba da ilimi kana tsawafi ana karanta wani littafi daga cikin littattafan hadisi kana fassarawa duka wannan yana daga cikin ainihin abubuwan da mutum zai iya yi yana tsawafi khalifa ya juya ya ce wai waye wancan ne gaba ɗaya ya kwashe mana mutane aka ce ai salim bin abdullahi bin umar ne to kaga malamai suka zama wa miyagun shugabanni alaƙaƙai dan yanzu sarkin garin ku in yace kowa ya zauna a gida malami ɗaya ya fito yace kowa ya fito sai kaga an fito wannan haiba ce da albarka da Allah madaukakin sarki ke sa musu to ganin haka aka ce masa ai Salim bin Abdullahi bin Umar ne to ba zai iya cewa ya zo ba sai ce to mai maza maza mu riske shi sai mu haɗa tafiya tare kaga anan za a fake da me yawwa to sai ya zo ana cikin tafiya ana tawafi aka gaisa da salim an zo lafiya yaya aiki yaya ibada yaya kaza ana cikin tafiya mutane suna ta tambayoyi babu ma wanda yake kula shugaba ta abdullahi salim bin abdullahi ake yi to da ya ga sarki da ya ga ko kula shi ba a yi kowa kawai ta salim yake to sai ya dan ja salim da hira sai yake ya salim nahnul muluk nawaddu an nukrimal ulama shi ya kai salim mu kai muna son mu rika mutunta malamai alaka haja ko akwai yar bukata da kake da ita akwai yan matsaloli ne da suke damunka dan a tattauna akan wannan ka dubi hikima da Allah ya ce wa man al hikmata faqad utiya khairan katira take ubangiji ya kunsa wa salim an sa wacce take daidai a zuciyarsa yace a fi baitillahi al ta taqulu hadha kalam yace muna gidan Allah makadaici kace gaya mun irin wannan maganar amma tastahi wa astahi an nas'ala ghayra Allah fi mithli hadha al-makan ta jin kunya ni ma in ji kunya a irin wannan guri wani ya roki wani wani abu ga ɗakin Ka'aba ga gidan Al-Wahhab mai baye baye kuma ka ce waye yake da bukata to sai ya shiru bai ce komai ba ana cikin tafiya to wannan abun ya ya taba zuciyan khalifa saboda ai ai ya ji kunya kuma a cikin talakawansa to kuma kaga wannan abu da ya faru sai yasiru hadisan rukuban shi ne zai zama hiran matafiya a mota akan wannan za a rika tattaunawa a duk inda za a je wannan shine labari da za a yada a gari to kaga ai kaga khalifa an an riga an kaskantar da khalifa anan to sai bayan an gama aikin hajji an yi komai kowa zai tafi salin dai na nan a zagaye da mutane mutane na masa na zuwa suna neman fatawa an riga an fita daga cikin masallacin harami to ana za a yi bankwana da sauransu sai ke cewa salim babu wata bukata ko babu wata matsala ku saboda dai a wanke abin da ya faru a baya to sai salim bin abdullahi bin umar ya ce hal min hawa'ijid duniya am min hawa'ijil akhirah ita bukata da ta kake ta cewa ina da bukata ina da bukata bukatar duniya ko ta lahira ya ce la min hawaijil akhir min hawaijid dunya ce a bukata sai dai ta duniya bukata ta lahira sai sa Allah to sai Salim ce masa ma sa'altu hawaijid dunya mimman yamlikuha fa kaifa as'aluha mink ban roki bukata ta duniya gurin Allah da shi yake mallake da ita ba ta yaya kai zan roka a gurinka ina fata an fahimta dan Allah in banda ilimi ne zai wa zai wannan Sa'id ibn al-Musayyab Allah ya masa rahama dan khalifa dan khalifa ya yace yana son auren yar Sa'id ibn al-Musayyab yar Sa'id ibn al-Musayyab muhaddisiyar Qur'ani Sa'id ibn al-Musayyab akbaru fuqaha al-Madina as-sab'a shine babban masana ilimin addini na madina guda bakwai da aka sani ga ilimin ƙur'ani ga ilimin sunna ga malanta ta ƙwarai malanta ta haƙiƙani to yarsa yar tana da haddar ƙur'ani da riwayoyi bakwai da ƙira'at goma gaba ɗaya sannan ta kwaɗi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama mahaddaciyar hadisi ce sai ɗan khalifa yace yana son aurenta idan ka ga ɗan sarki ko ɗan shugaban ƙasa ya ce yana son auren wacce ko baka ganta ba ka san kyakkyawa ce ina fata an fahimta shi yasa ba sa bar wa talakawa kyawawan mata to dan haka ya ce yana son ta ga kyan halitta ga ilimi na ƙur'ani da sunna ga taƙawa ga kuma daga gidan malanta ina fata an fahimta ya aiko yace aje a nema masa aurenta a gurin sa'id bin musayyab sai ya aika da ainihin wato wasu daga cikin wakilansa wakilan da suka zo neman auren gidan sa'id ibn al-musayyab da suka zo sai suka ce ibn al-musayyab ya kai sa'id ibn al-musayyab ha hiya dunya qad ja'atka bi hazafiriha ce ga duniya da abin da ta tattara yau ta kawo bukata gidanka duniya da abin da ta tattara yau ta kawo kanta har gida yace menene suka ce ha zabnu alkhalifa ya ibnatak ga ɗan khalifa nan ya zo neman aurenka ka ƙaddara kai ne ɗan shugaban ƙasa ya aika a zo a nema maka a zo a nema masa auren yarka ya za a yi jama'a ɗan shugaban ƙasa da ya aiko yana son auren yarka kilan ka ji abin kama almara ne to amma ka ji abin da sa'id ibn musayyib ya ce sa'id bin al-musayyab yace idza kanat ad-dunya la tusawi inda Allah janaha ba'ud فماذا يقص لي من هذا الجن... فماذا يقص لي من هذا الجناح يا ترى yace haba malam ka ce duniya da abin da ta tattara ta kawo kanta gidana idan ku duniya ba ta kai darajar fuffuken sauro a gurin Allah ba tuni ni a abin da bai kai fuffuken sauro ba me aka gutsara wa khalifa kuma khalifa ya gutsara mun a ciki kaga hikima ko malam wa man yutul hikmata faqad utiya khairan kathira to daga nan sai akwai ɗalibinsa ya rasu da ɗalibin ya rasu a matarsa ta rasu matar ɗalibin ta rasu kwana uku bai zo karatu ba ranar da ya fara zuwa karatu sa'id bin ya ce ya ba ma ganin ka baka zuwa karatu ce wallahi mata ta ce ta rasu to sai sa'id bin ya ce to zan aura maka yata ce ya sa'id bin musaib ni ba ni da abin da zan bada sadaki da shi saboda talauci da fakiranci sa'id bin ya ce ba wannan ba ni dai zan aura maka kana son ta ce ina son ta ya sa'id bin musaib ya tara shaidu aka daura aure aka yi komai cikin dare kawai bai ma san an daura auren ba sai sa'id bin musayyib ya zo ya kwankwasa masa kofa a rike da yarsa a hannu babbar malama ya labiya ya go ya kyankasa kofa yace waye dalibin yace waye daga nesa yace sa'id ne kaji tawadu irin ta malamai yace na na na kura tunani na duk madina waye kuma sa'id sai dai malami na malam kuma ba zai ce sa'id kai tsaya yace wani sa'id yace sa'id bin musayyib yace akramakallahu to yana buɗe ƙofa kawai sai ya ce to ga matarka amsika alaika zaujaka wattaqilla ka ji tsoron Allah ka rike matarka ka karantar da ita da wani abu na Qur'ani ba wai dan bata iya ba wayanda suke ba da sadakin aure ai dan ba wai dan a gidan babu kuɗi ba ko don haka sai ya ja kofa ya rufe kaga wanda ya aura munasaba ce ta sa zan kawo muku wannan kisar jama'a Sheikh Jafar Mahmud Allah ya ji kansa da rahama ɗaya daga cikin waɗanda suke kusa da shi kuma suke karantar da 'ya'yansa yake ce mun akwai sanda wasu baki suka shigo gidansa ya zauna da su suna cikin tattaunawa suka ga ya fusata yake ta faɗa yake ta kaurara harshe ce ina ya san ne me alaƙa ta da shi waye ya sanar da shi cewa ina da ya ni ban taɓa ganinsa sa ba ne ya sani yake ta faɗa sai bayan mutanen nan sun tafi sai yake cewa malam lafiya kuwa Allah ya ji kan malam da rahama sai yake cewa akwai wani ɗaya daga cikin tsofin shugabannin ƙasar Najeriya shi ya aiko cewa a cewa malam Jafar yana son auren yar malam Jafar to wallahi wannan yar sai malam Jafar ya hana ya aurawa wanda ya fi talauci cikin talibansa kaga alhikma wa man yu'ta alhikmata faqad utiya khairan kathira saboda ba duniya aka zo nema ba da ana san duniya yadda ka tara ni ma zan iya tarawa irin sana'ar da kake ni ma zan iya yi in karatu kai ka samu office din zan iya yi kila ma in fika to amma lahira ake nema to wannan shine wa man yu'ta alhikmata faqad utiya khairan kathira duk wanda aka bashi ilimi an bashi alkhairi mai yawa babu ta yadda za a yi ya maka karanta babu ta yadda za a yi abin da bai dace ba Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa ma yadhakkaru illa ulul albab amma babu masu hankalta basu babu masu tunani sai ma abota hankali ma abota hankali su suka fi sanin cewa lallai ainihin abin da yake daidai da shi suke amfani su suke gane cewa lallai hikima ta ilimi ita ce alkhairi wanda yake sama da komai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa ma anfaqtum min nafaqatin duk abin da kuka ciyar na ciyarwa aw nazartum ko kuka yi bakantansa min nazrin na daga bakance fa inna allaha ya'lamu ubangiji ta'ala yana sane da shi wa ma anfaqtum duk wani abu wanda kuka ciyar ma anan mausula ce tufidul umum tana nuni akan duk kankantan abun ko kuma duk girman sa duk yawan abun ko kuma duk karancin sa in kuka ciyar min nafaqatin na ciyarwa ko kuka ciyar a wa karan kawukanku ko a wa matanku ko a wa ƴaƴanku ko kuka ciyar da maƙotanku ko iyayenku ko kuma al'ummar da kuke rayuwa tare da su au nazartum min nazari ko kuma duk bakance da kuka yi na aikata wani aiki kuka yi alkawali wa Allah cewa za ku yi aikin kaza na biyayya fa inna Allah ya'lamu ubangiji ta'ala yana sanar da shi da haka ba zai manta ba ilmuha inda rabbi fi kitabin la ya dullo rabbi wala yansa ubangiji na ya riga ya rubuta ya ajiye ba zai ɓata ba wannan littafin kuma ubangiji ta'ala baya mantuwa da haka duk abin da ka ciyar daidai da fucika daidai da ƙwayar hatsi ka bayar fi sabilillahi wa rasulihi fa inna allaha ya'lamu ubangiji yana sane da shi zaka tarar da ladanka mai tarin yawa a gurin Allah madaukakin sarki ranar kiyama da haka kada mutum ya tunani duk abin da yake ciyarwa ko yake ainihin yalwata wa mutane cewa shi kenan kuma an manta in kai ka manta ubangiji ta'ala bai manta ba Allah ya ce wa zalimi zalimin min ansar waɗanda suke azzalumai waɗanda suka zalunci kawukansu suka ƙi ciyar da dukiyoyin da Allah ya ba su da kuma waɗanda suka yi bakance suka ƙi ainihin cika bakancen da suka yi sun zama azzalumai ba su da mataimaka ranar alkiyama za su nemi a ba su dama su ciyar babu damar su ciyar kuma babu wanda zai taimake su za su nemi a ba su dama su cike bakance da suka yi babu damar su cika wannan bakance din wa ma lizzalimina min ansar azzalimai ba su da mataimaka ranar alkiyama sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa in tubdu sadaqati fa ni'mahi in tubdu sadaqat in kuka bayyana sadakokin ku kuka bayar a fili ba wai dan mutane su gani su ce kun bayar ba kun bayar ne ikhlasan Allah saboda neman yardan ubangiji ta'ala ka dau wani abu na sadaka ka mika wa mabukaci ko da gaban ƴaƴanka ko da gaban matanka ko da gaban abokanka ko da gaban makotanka kai haka a zuciyarka dan Allah kai ba wai dan waɗannan mutane da ke kallon ka ba ko dan waɗannan mutane da ke tare da kai ba ka cire a fili ka bayar in kai haka fa ni'immahi to madalla da irin wannan a wannan babi jama'a ina son in kira in yi kira ga malamai da malaman makarantun tahfiz malaman makarantun tahfiz a lokutan da ake murnar saukan karatun alkur'ani sukan taimaka gurin shigarwa wasu mutane riya a ayyukansu musamman idan aka zo aka yi kalanda ko aka yi album ko aka yi wani abu sai a ce waye zai saya wani ya ce ya saya a naira kaza ni ban taba ganin inda ake wannan abun ba sai a garin nan amma a garinmu akwai sama da mahaddata ƙur'ani dubu ɗari biyar ba mu ga ana yin wannan ba sai ka ga wani ya ce ya sayi kofi ɗaya a naira dubu kaza wani ya fito ya ce ya saya a naira dubu kaza jama'a wannan yana taimakawa gurin wato cire ikhlasi a cikin zuciya wani kuma yana son yayi to amma da ya ga wani ya ba da sama da nashi sama da abin da zai bayar to sai kaga ya ja da baya to shi ma wannan riya ne fudail bin iyad ce al'amalu li min ajilin nas shirk wa tarki al'amali min ajilin nas riya yi aiki saboda mutane wannan shirka ne ka kuma don kar mutane su ce kaza ko kuma za a ce ai bai yi ba yace to wannan riya ne shi ma don haka ya kamata mutane su rika sanin yadda za su rika irin wannan amma wallahi kai tsaye sai kaga wani ya fito saboda ya nuna bajinta a rika cewa ai baban su wani ya saya a kaza har ma za ka rika ji ana gayyato wasu mutane saboda in sun zo su za su saya da kuɗi mai yawa a rika cewa ai baban su wani shine gogon wannan shekara dole ne mutane su taya ɗan uwansu kare imaninsu da ikhlasinsu kai za ka taya mutum kuma shi ma ya taya ka wannan shi ne suhbatu saliha zamantakewa ta gari zamantakewa ta dan Allah shi ne ka taimaki mutum gurin yin duk abin da zai sa ya biyayya ga Allah kuma ka taya shi kawar da shi daga duk abin da yake zai kuskure ya saba wa ubangiji ta'ala amma wannan baya nufin cewa dan ka ba da sadaka wani na gani ka ɗo kaza ka miƙa wa wani wani na gani ko ka zo da buhunan abinci a ƙofar gidanka ka ce a shiga layi ana rabawa in a zuciyarka dan Allah kake yi fa ni'imma hi Allah yace babu laifi game da wannan Allah yace wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum amma da za ku yi akoyi ba tare da wani ya sani ba ku ba wa talakawa mabukata Allah yace fa huwa khairul lakum shi yafi muku alkhairi dan haka gurin bada sadaka da bada zakka iri biyu ne in ma ka bayar a fili khalisan liwajihillah to babu laifi ko kuma ka bayar a ɓoye ba tare da kowa ya san ka bayar ba to wannan shi yafi alkhairi sama da ka bayar a bayyane ko da khalisan liwajihillah ne wannan shi ya kusanci shi ya jama'a ayyukan al'amal asirriya ayyukan da bawa yake yi na ibada tsakaninsa da ubangiji a ɓoye wannan sun fi ɗaukaka darajar bawa a gurin Allah sama da komai sai ka ga mutum lokacin da annabi sallallahu alaihi wa wa sallama in yana zaune zai ce wa sahabbansa in kuna son ku ga ɗan aljanna ku kalli wani sai su duba irin aiki da yake yi bai fi nasu ba akwai wani sirri tsakaninsa da ubangijinsa la ya'lamuha illallah wallahi akwai aikin da zaka iya yi Eh, ah, abin nan eh, ibn al-jallad Allah ya masa rahama ibn al-jallad ya shekara 60 yana azumi a gidansa in ba azumin ramadan ba matansa da ƴaƴansa ba su taba sani yana azumi ba sai da ya zo magagin mutuwa ya faɗi wannan ka dubi ikhlasi a shekaru 60 din nan ya shekara 40 idansa ɗaya baya gani babu wanda ya taba sanin baya gani idansa ɗaya shi kadai ya san cewa ɗayan idansa ya ya ya ya ya ya makance baya gani saboda ubangiji ya dora masa don haka baya kokawa ga kowa ko ya ce ga abin da ya same shi sai wa ubangijinsa inna ma ashku basi wa hudni ila Allah to haka mutanen kirki suke duk ayyuka da suke suna kokarin su yi aiki dan Allah shi yasa ainihin Hassan al-Basri Allah ya masa rahama yake cewa da a ce zan iya yin dukkan ayyukan ibada a inda wani ba zai san ina yi ba da sai na yi amma wani aikin sai ka ga dole sai ka yi a inda mutane suke ya ce mu mun tarar da malamanmu cikin sahabbai mutum ko karatun ƙur'ani yake yi idan hawaye saboda takawa da ikhlasi hawaye ya yanko masa a idansa sai ya ƙoƙari ya rufe fuskansa ya riƙa tari yana cewa inna zukama shadid ya ce wannan mura ta dame ni da yawa saboda karka gane ya yi hawaye khashiyatan lillah saboda tsoron Allah to haka ake son mutum ya yi sa don Allah wa in tukhfuha idan za ku yi ɓoye a yau wani in ya yi kyauta sai an sanar a gidajen rediyo sai an sanar a gidajen talabijin to dan an sanar sai mutane suka ji sai me sai shi kenan an ji ka sanar a gidan rediyo ba ka da ladan komai a gurin Allah amma da za ka yi a ɓoye Allah kaɗai ya san yadda zai ninka maka aikin ƙilan ma ka sanar ɗin ana gama sanarwa a ce ai ba dan Allah yake ba to shi kenan kuma abin da zai baka mamaki wai ɗan adam a matsayin mai ɗan adam yake har zan nemi in burge shi me zai ban me ɗan adam zai ban da har nake son in burge shi ya yabe ni idan Allah ya yabe ni kar kowa ya yabe ni kowa ya tashi ya zage ni in dai Allah ya yarda yubtaga wajhullah wala yubtaga ridal ghayr Allah kadai ake neman sa ba wani ba yau Allah ma bai iya wa mutum ba bare kai yayi iska yayi maka ido yayi maka hannu yayi maka komai ya samar da kai ya baka lafiya ya saukar da ruwa yayi komai da komai dan adam yace duk da haka Allah marwaji ne to kuma bare bare bare bare kai da kake dan adam ka ce za ka yi wani abu wai saboda mutane su birgi to tsawonta in an sanar da wannan abun a gidan talabijin ko a gidan rediyo bayan minti biyar kowa ya manta shi shikenan kuma ka tara wa kanka aiki Allah madaukakin sarki ya ce wa in tukfuha wa tutuha alfuqara wani lokaci ma zaka ga mutum ya aikata aikin na alkhairi sai ya ce a rubuta a rubuta sunansa a jiki a sa kaza to duk wannan rushewa kai lada na aiki ne tun da ka riga ka yi ka bari ubangiji ta'ala zai baka lada zai nanka maka wani labari nake karantawa a jarida na cewa rijiya da sayyidina usman Allah ya kara masa yadda ya tauna a garin madina ake sha ake karban haraji na wannan rijiya a gurin yahudawa da suke shan ruwan rijiyar harajin nan ba a daina ainihin raya harajin ba har zuwa yau gwamnati tana ci gaba da gudanar da ayyuka na alkhairi tun a wancan harajin zamani bayan zamani zamani bayan zamani har zuwa yau a garin madina akwai ma'aikata da take kula da wannan dukiyar da sai ta bibiya zamani bayan zamani kaga waɗanda suka yi don allah kenan allah ya samu dace Allah madaukakin sarki ya ce wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum idan kuka yi aboye shi yafi muku alkhairi kuma ubangiji zai gafarta muku daga cikin zanubanku wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji ta'ala zai ba ku labari game da abin da kuke aikatawa abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa abin da muka faɗa bisa kuskure ko tuntuban harshe Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik